This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na subahin yau litini 11 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. To Ibrahim wani jirgin ruwan sojan Amurka ya kama hanyar gabar tekun Gaza da zimmar samar da wata mashiga da zai kai wa 'yan falastinu kayan jin kai shugaban kasar isra'ila herzog ya halarci bikin buɗe wani sabon gidan tarihin tunawa da kisar da aka yi wa yahudawa a birnin amsterdam sannan 'yan kasashen waje da dama ne suka makale a kasar haiti bayan da 'yan kungiyar ta da kayar baya suka mamaye kasar tare da neman firaministan ariel ya yi murabus to labaran kenan kamar yadda ba a rasa ji ba an sanar da ganin watan azumin ramadan a saudiya da sauran kasashe ciki har da najeriya inda mai alfarma sarkin musulmi ya ce a tashi da azumi yau litini mun samu labari da tabbacin ganin watan ramadan daga shugabanni da kungiyoyin addinin musulunci cikin mu najeriya kuma mun amince bisa ga haka litinin 11 ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya ta zama ɗaya ga watan ramadan sannan da yake har yanzu akwai burbushin hidimomin ranar mata ta duniya mai kaiwa ƙarshen wata za a ji wannan bayanin mace wani abu ne wanda allah ya yi ta da hikimomi mai yawa wanda a lokaci kaɗan ba a iya kirga ba gaskiya hikimar mace ina ji ta crowning komi ta rufe kofa Laikam, kamar kowane asabahin ranar litinin yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumal ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da tabo muku batun takaddamar da ake yi kan wasu filaye a zaria kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga labaran duniya wani jirgin sojin amurka ya kama hanyar bahar rum jiya lahadi don kaddamar da wani aikin kafa dandamalin sauke kayayyaki a yankin gabar teku a gaza wanda zai zama wata mashiga ga motocin dakon kayan jin kai da za a raba wa falastinawa da ke fama da yunwa sai dai jami'ai sun ce za a iya daukan tsawon watanni biyu kafin a kammala aikin babbar cibiyar bada umarnin sojin ya ce jirgin da aka yi wa lakabi da janar frank s bison ya tashi daga wata tashar jirgin ruwa a jihar virginia kasa da sa'o'i 36 bayan da shugaba biden ya sanar da baiwa 'yan falastino tallafin agajin jinkai yayin jawabinsa ga al'ummar kasar a daren alhamis an buƙaci assasa dandamalin ne na wucin gadi kwasancewar gaza ba ta da tashar jirgin ruwa sannan isra'ila ta hana shigo da kaya gaza ta ruwa tun 2007 a sa'ad da hamas ta karbi ragamar ikon yankin Shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog ya halarci taron buɗe gidan tarihin tunawa da kisar kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Amsterdam a jiya Lahadi a tsakiyar zanga-zangar ƙin amincewa da kisar dubban Falastinawa da Isra'ila ta yi a Gaza. cikin wata sanarwa hukumar gidan tarihin ta bayyana damuwa akan halartar herzog to sai dai kuma ta ce jami'in na isra'ila ya wakilci kasar mutanen da suka tsallaka rijiya da baya a kisar da 'yan dutch suka yi waɗanda suka yi hijira zuwa isra'ila kana hukumar gidan tarihin ta ce an aike wa herzog da wasikar gayyatar tun kafin wato kafin harin ta'addancin 'yan hamas na ranar 7 ga watan oktoba a kudancin isra'ila wanda ya haifar da tashin hankali a gaza 'yan kasashen waje da dama ne suka kasa fita daga haiti kasar da 'yan kungiyar ta da kayar baya suka mamaye wanda ya kai ga rufe filayen tashin jiragen saman kasashen waje sannan ya hana 'yan amurka da kanada da sauran kasashe ficewa mutanen sun tafi haiti ne domin mabambantan dalilai da suka hada da ayyukan addini da taimakon jin kai, yanzu sun makale a kasar cikin dakunan otal ɗinsu da gidajensu inda babu halin a fice da su ta sama a ruwa ko ta mota an dakatar da al'amura a haiti yayin da 'yan kungiyoyin tada kayar bayan suka kai hare-hare ofishin 'yan sanda gidajen yari da kuma sauran mahimman hukumomin gwamnati tare da bayyana bukatar ministan ƙasar ariel henry ya yi murabus wani rahoto da reuters ta wallafa mai alaka da wannan labarin ya nuni da cewa amurka ta faɗa a jiya lahadi cewa ta kaddamar da jigilar wasu ƙananan ma'aikatan ofishin jakadancin amurka a ƙasar sannan ta ƙara da cewa dakarun amurka sun inganta tsaro a ofishin jakadancin nata yayin da ƙasar ke da ke yankin caribbean ta kasance cikin wani mummunar hali to ana shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Kamar yadda aka ji jiya Lahadi an yi shelar ganin watan azumin Ramadan na bana a Saudiya da sauran ƙasashe ciki har da Najeriya inda mai alfarma sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku shi ma ya tabbatar tare da kiran musulmi a tashi da azumi yau Litini wakilinmu a shiyar sakkwato muhammad nasir ya aiko mana da cikakken jawabin na mai alfarma inda ya fara da cewa bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu karim yan uwanmu jama'ar musulmi maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau lahadi 29 ga watan sha'aban shekara ta bayan hijirar shugabanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wanda ya daidai da goma ga watan maris shekara ta dubu biyu da shirin da hudu miladiya an kawo ƙarshen watan sha'aban shekara ta dubu daya dari hudu da arba'in da biyar mun samu labari da tabbacin ganin watan ramadan daga shugabanni da ƙungiyoyin addinin musulunci cikin mu najeriya kuma mun amince bisa ga haka litinin 11 ga watan maris shekara ta 2024 miladiya ta zama ɗaya ga watan ramadan na shekarar 1445 bayan hijira saboda haka muna kira ga jama'ar musulmi a nan mu najeriya da mu tashi da azumi idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayukanmu muna kira ga musulmi mu amfani da wannan wata mai albarka mu yi shugabanninmu da ƙasarmu addu'o'in alheri kuma dage wajen ibada da yin ayyukan alheri domin samun sauƙin halin da muke ciki a ƙasarmu muna ƙara kira ga 'yan uwanmu masu hali su taimaka wa gajiyayyu da marasa galihu da abinci domin su samu sukunin sauke wajibi a cikin sauki allah zuwa ta ala shi ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya barka mu da shigowa wannan wata mai albarka wata ramadan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mai alfarma sarkin musulmi alhaji muhammad sa'ad abubakar na uku kenan a jawabinsa da ganin watan azumin ramadan wanda ya yi da daren jiya lahadi wanda wakilinmu a shiyar sokoto muhammad nasir ya aiko mana Yanzu kuma ga Aisha da kashi na biyu na labaran duniya. Filayen da a da ake noma abinci a kai duk sun bushe. Babu labarin da fuskokin iyaye mata yake bayyanawa illa damuwa a sanadiyar rashin abinci mai gina jiki da za su ciyar da 'ya'yansu. su. mutane da dama ne suka mutu yankin tigray a habasha wani yanki ne da aka san shi da zaman lafiya to sai dai kuma ci gaba da yaƙi a yankin baya ga matsalar fari da kuma kalubalen rashin tafi da harkokin rabon kayayyakin jin kai kamar yadda ya dace ya haifar da yanayin da ya tilasta wa majalisar ɗinkin duniya da amurka dakatar da rabon kayayyakin jin kai na wucin gadi a shekarar da ta gabata Finarwa wani gari ne da ke kudu maso gabashin Tigray. Kana matsugunin wata al'umma manoma da yawansu ya kai dubu goma sha uku waɗanda kuma ya kasance ɗaya daga cikin wuraren da al'amura suka yi kamari a yankin Tigray inda iyaye mata da yara suke fama da yunwa. Wata mata mai yara biyar ta ce ba ta samun ruwan nonon da za ta shayar da jaririnta mai wata takwas. ta ce ta ce idan muka yi jin yunwa mukan ci duk abin da muka yi roro ko kuma mu kwana da yunwa To a gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu kamar yadda aka sani dai ranar juma'ar da ta gabata wato takwas ga wata aka yi bikin ranar mata ta duniya da yake za a yi ta jin ɗuriyar ranar har zuwa ƙarshen wata wakiliyar sashen hausa a abuja madina dauda ta zanta da mataimakiyar mai tsawatarwar wato marasa rinjaye a majalisar wakilan najeriya hajiya binta bello wadda madina ta tambaye ta muhimmancin ranar mata ta duniya din da sauran matakan ciyar da mata gaba sai ta ce majalisar ɗinkin duniya ta yi nazari mai zurfi wurin ɗauko taken nan ba don komi ba in kin dubi abubuwan da ya kunsa a taken ana sa karfafa mace ta wurin ilimi wanda shine mabudin rayuwa baki daya na biyu ana so a karfafa mace ta fannin kiwon lafiya wanda mace ko da jahila ce duk tana lura da wannan fannin balle kuma an baka ilimi ga kiwon lafiya ga tattalin arziki ga kula da gida tarbiyyar 'ya'ya ina gani wannan ya zo daidai a kan gaba ina wa mata barka da wannan take din ina kuma kira maza cewa su ba mata goyon baya daga stage na aihuwa har zuwa lokacin da mace ta kai ta samu yancin kanta me yancin kanta yin ya ce an aurar da ita ta je ta sake bude sabon babin rayuwa mace fa wani abu ne wanda Allah ya yi ta da hikimomi mai yawa wanda a lokaci kaɗan ba a iya kirga ba gaskiya hikimar mace ina ji ta crowning komi mm. ta rufe kofa ita ce uwa ita ce kaka ita ce mata ita ce malama ita ce ya ita ce komi ita ce ita ce ita ce kawai to kin gani don haka gaskiya nan taken ya zo daidai abinda nake kira shine a fannin gwamnati su ma su fito su sa hannu majalisa su fito su sa hannu duk da dai mata ba sa samun yadda ya kamata a majalisa ana mantawa cewa akwai issues da yawa wanda in ba mace ba ba wanda zai iya addressing ɗinsu. da gaske. duk wannan ina nema ba wai muna neman ni ba zan yi maganan ɗayan ba daidaita jinsi din nan ba na goyon bayansa sosai mu allah sai partners sai da mazan mm. muna neman haɗin kansu ne saboda ci gaban ƙasa da ci gaban rayuwa mm. ba za mu ce za mu haɗa kanmu daidai da su ba mm. amma dai muna roƙon su a hikiman da Allah ya musu su daga kafa wa mata so mata su ma su nuna bajintan su kowane dan adam akwai bai wanda Allah ya masa amma baiwan ya mace he ya mace he Allah to a eh, wajen raba mukamai ba za ki ce ai daidaiton ba eh, misali a ba namiji kujeru goma a ba mace kujeru goma eh to ni dai na faɗa cewa ba zan matsa da daidaiton ba mm. kamar raba mukamin gaskiya ana ɗan adalci kaɗan in an zo maganan zaɓe ne ke wani ranar na ji kuna yi rana cewa wai matan ba sa ƙoƙari ne ba maganan ƙoƙari ne ba sa yi ba ban yadda da cewa mata ba sa kokari ba in kina neman ma mutumin da in ka zaɓe shi zai rike maka amana in ka samu mace to ka rufe kofa kenan a gaida madina da wannan hira da mataimakiyar mai tsawatarwar marasa rinjaye a majalisar wakilan najeriya hajiya binta bello za a ji cikakkiyar hirar a shirin domin iyali kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau za mu fara duba wani batun wasu filaye da ake takaddama kansa a bypass zaria ku biyo mu cikin shirin sunana sarar fili hashim gumel wani bawan Allah mai suna Dr. Idris Musawa da ke koyarwa a makarantar fasahar man fetur da ke Ifin a jihar Delta. Ya shigo shirin ciki da gaskiya yana korafin yadda yake ganin an yi kulle-kulle don raba shi da filayensa biyu da ke bypass zari a jihar Kaduna. Dr. Musa ya yi zargin wasu sun yi amfani da wani jami'in karamar hukuma da ma wasu mahukunta na masarauta a yankin don raba shi da filayen ta hanyar zamba cikin aminci. Sunana Dr. Idris Musawa. kuma ni ma'aikacin gwamnati ne ina aiki a makaranta ne na horar da ma'aikatan man fetur da ke efurum kusa da wari a jihar delta kuma dangane da filin wasu filaye na ne guda biyu a bypass road zaria to kamar ranar 21 ga watan nuwamba na alif dubu da ashirin sai makocina na filin mai suna alhaji kabiru sai ya kira ni ya ce ya ga wasu sun shiga filin kamar suna encouragement sai ya ce ko da masaniya ta sai na ce a to ya ban zuwa gobe saboda akwai mutane da dama da suka sai filin nawa ne kuma na nuna musu saboda su dan dinga kewayawa so washe gari na samu na kira waɗanda dai duk za su sani sai suka ce mu a'a ba su bane sai na kira alhaji kabiru na ce mishi to gaskiya ba daga wuri na bane sai ya ce to shikenan so waɗanda suka shiga da suka ƙara shigowa sai yi musu magana ya tambaye su ya ce yaya suka shigo filin nan sai suka ce daga masarauta suke sai ya ce to shi kenan sai kira ni ya ce waɗanda suka shiga filin eh wace masarauta kenan to ni dai sun ba da kenan a kudindina saboda sun ce masarauta ne zai iya yiwuwa masarautar zazzau ne zai iya yiwuwa kuma masarautan shi mai unguwan ne don naga duk suna kiran kansu masarauta ne Wato watakila zai zama dagacin yankin ne kawai. E ba dagaci ba ne suna ce mishi sarkin bisa ne. So watakila sarkin bisa ne suke nufi ko kuma ita masarautar zazzau ɗin ne. A gurguje kafin ka ci gaba eh, ka yi yaushe a wajen waye ka mallaki waɗannan filaye. To filin na saya ne a dubu biyu da bakwai a hannun Captain Kabiru Yusuf Dadi da ɗan uwan shi lokacin shi yana squadron leader ahmed waidari su kuma sun gaji filin ne a wurin mahaifinsu wanda ya rasu kamar ko alif ɗari tara da casa'in da biyar ne ko alif ɗari tara da casa'in da shida shi kuma mahaifin nasu ya saya ne a alif ɗari tara da casa'in da uku sannan ya yi coo irin na local government saboda filayen karamar hukumar zariya ne ta raba. Dr. Musawa ya ce batun tun daga kan mai unguwa sarkin bisa zuwa ofishin sarkin kudin zazzau hakimin zariya da kewaye barista Muhammad Samba Idris har gaban mai martaba sarkin zazzau da Ahmad Nuhu Bamalli. Maganar ta kai amma har yanzu bai gamsu da hukuncin da aka yi ba. Don haka ya garzaya wajen 'yan sanda da neman a tura maganar gaban kwamishinan 'yan sanda na jihar kaduna don nan ne yake ganin yakinin za a yi masa adalci na fito daga gida zan je wurin sarkin kudin sai na haɗu da wani abokina ana kiran shi albashir sai na gaya mishi kaji kaji sai ta amuje shi ya san da yake shi mutumin zaria ne ya san duka ya san ma sarkin kudin sai muka kira sarkin kudin sai sarkin kudin ya ce mu same shi a wani gida suna ansa gaisuwar rasuwa sai muka je karɓe mu kuma da kyau shikenan sai na gaya mishi kaji kaji sai ya ce a je a kira shi sarkin ungon kira wani ta waya ya ce kira mi sarkin ungon bisa sai ya zo sai ya kira muna zaune sai ga sarkin ungon bisa ya zo sai zai ce mishi ku me magana filin na sai suka ce a ba ruwansu ce wani ne da ya zo ya ce filin shi zan yi magana sarkin kudu sai ya dafa ne ya ce kyale su duk magana za ta fito ya ce to shi kenan ya ce musu su cire hannunsu a maganan nan sai na ce musu kuma na je na ce ma sarkin kudu na je na gaya ma yan sanda sai sarki kudu ya ce min ya kira dpo ne aka kira shi sai ce na ce ai ba wani abu ne sai ya kira dpo ya ce ya san da magana haka sai ya ce eh, ya san da magana dama yana so ya gaya mishi ne sai ya ce to abin da yake so in ya gama binciken shi shi ya turo mutanen wurin shi ya ce kenan so muna da zaune muna hira da sarkin kudu sai na ce mishi har yaudara na suka yi suka kira ni ta waya suka ce wani mamu ma'aikacin local government gashi na ya zo ya warware kesin sai ya ce ma a ah, ai yanzu mamu ya tashi daga nan ya zo ya mishi gaisuwa ban gan shi ba sai na ce a ah, ai ban san shi ba so ga ba zan iya ganewa kuma na zaune da kai mutane sun ta zuwa suna gaisuwa suna wucewa sai ya ce sai ya ɗauki wayan sai ya kira mamu din kenan sai mamun ya zo sai ya ce mishi mamu ji ka ji kai sai ce gaskiya ba shi yayi magana da ni ta waya ba sai ce to shi kenan magana ta sai ma ya ce to bari ya gani da yake imamun ashe ya yi aiki a Zariya Lokacin government ko long time sai ya ce bari ya ga takaddun da ya ga takaddun sai ya ce sai sarkin kudu ya ce mishi to ya je dan Allah tunda yana da masaniya akan filayen zariya ya je ya duba wurin so ya kokari kuma ya sanya za a yi solving problem sai ya ce to shi kenan ma zaune muka yi sallah da sarkin kudin ma sai mamun ya kira wani yaran shi ne ya ce sunan shi umaru to shi umarin yana aiki a sariya local government sai muka shiga mota ta daga jin magana umaru sai na gane shi ne muka yi magana da shi a waya ya ce shi ne mamu nake kai ne ya ce ba shi sai ya ce ba shi ba ce to kenan sai muka je wurin filin muna zuwa wurin filayen sai mamu ya ce a ah, wannan filayen tun lokacin da aka yi allocating ɗinsu alif ɗari da uku aka yi kuskure ya ce yana ganin filaye ne wanda aka ba filayen nan filayen shi ainihi sun bata ne sai aka zo aka canza mishi da waɗannan guda biyu sai ce alif ɗari tara kai kana ina har za ka zo ka ba da irin wannan verdict sai ce ai ya sani na ce to shikenan bari in kira shi mai gidan bulo din sai ya ji tun daga katanga na ga sai na kira na ce alhaji kabiru mamun yana jin haka sai ya ce a bari bari yanzu a zo a ce mamu ya ce wani sai gudu yanda ka san yaro sai gudu ya bar wurin sai na ce malaji ka bi to ya tsaya shi ke sai muka shiga mota muka koma wurin sarkin kudu sai sai muka sai mamu ya ce ma sarkin kudu ya gane matsala amma zai yi solvin din matsalar sai ya ce to shi ke sarkin kudu ya ce mishi dan Allah ya yi solvin matsalar nan saboda mu abokanan shi sai ce ai yalla ba irin abin da nasu na sarauta ya ce aikin ka namu ne sai da ya sallawa da sarkin kudu muna fita waje sai mamu ya ce to shi akwai da yake wurin ya daɗe kuma akwai ɗan gobara da ake a zare lokacin gama takardu da yawa sun ɓace ya ce abin da yake so yanzu dole za a buɗe files a yi documentation ya ce sai in je in yi duka photocopying takarduna sai in bashi kuma zan bashi dubu wanda zai biya a lokacin na ce to shi eh, za ka bashi na dubu hamsin to na naira dubu hamsin ya eh, sai na ce aka wannan ba wani abu ne ban account number sai in tura mishi dubu hamsin sai ya ce a'a ya ce saboda ana bin shi bashi ya karɓi loan a banki da na sa kuɗi za a zara kuɗin sai na ce to shi na sai na duba wallet ɗina sai na ga kuɗin da ke wuri na bai kai dubu hamsin ba sai na ce mishi yanzu ya za a yi sai ce mu haɗu a kofan doka akwai nuri a zari ana kiran shi kofan doka so da sai mu bashi kashi kuma lokacin mun yi photocopy duka waɗannan takardun sai mu bashi duk muna tare da shi wannan abokin na albashir sai ce to sai muka shirya rana washe gari sai muka zo muka da kofar doka dukkanin photocopying takardun sun kai talatin tun daga ground set da su receipt da su allocation letter da su alienation letter duka sai na ba mamu na ɗauko dubu hamsin kuma na bashi open that shi kenan zai yi wannan abu amma tunda akwai magana kuma a wurin 'yan sanda a wurin 'yan sanda a solving wannan sai na ce na wakilta shi nawa albert saboda ni zan koma wurin aiki muka yi sallama muka tafi to ne bayan na koma wurin aiki an dawo aiki da safe sai albashir abokina sai ya kira ni sai yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi ce ne faru albashir kuma sai ya ce ai mamu ya zo da wani allocation list da kuma wannan mm, map na layout ɗin wurin sai ya ce wai ya ce wannan filin gaskiya bai ma kuma yana ganin fake ne ma kawai sai da wancan su da fake filaye ne dama suna haka ko sai sun bi wani babban mutum sai a saida mishi fili yanda an san ba za a iya kwacewa a hannun shi ba na ce is it possible ka duba takardu har mutumin nan ya biya ground rent da sauran da sauran sai ce wallahi haka dai mamu ya nuna mishi sai ya ce amma mamu ya ce ya san yadda zai yi solving problems sai na ce to kenan ku je da suka je suka je police station ga yan sanda ga ɗayan party mamu ya abin da zai yi sai ya ce to yanzu shi yana ba da shawara a raba filin biyu wancan ya ɗauki ɗaya bangare ɗaya ni ma ɗauki bangare ɗaya sai albashir ya kira ce ka albashir anya haka kana ganin zai yi sai ce idris na taɓa asarar wani fili ta irin wannan ina ganin ka yi haƙuri kawai a raba. matakan da musa bai yarda da su ba sun haɗa raba filin gida biyu ya ɗau rabi kazalika an sayarwa malamin jami'ar ahmadu bello injiniya musa ahmed rabin filin inda shi ma ya ga takaddama ta ki karewa don haka ya sayar da filin ga wani mabukaci mun tuntuɓi ofishin sarkin kudin zazzau hakimin zaria da kewaye barista muhammad samba idris inda aka turo mana takardar nuna sulhun da aka yi da dr musa wake cewa bai amince ba amma idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ji daga wanda aka ambata a matsayin ma'aikacin karamar hukuma wato Ahmed Mamu har ma da wanda aka sayar wa filin. Masu sauraro abinda lokaci ba mu damar kawo muku kenan sai a biyo mu na sabon shiri mako mai zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shirin ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kasance lafiya. Ka a gaida abin iro da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan Ramadan albarkacin watan azumi. suna Sine ibrahim muhammad fadil chief imam na amsco estate nan galadimawa abuja watan ramadana wata ne wanda yake ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tanada ɗaya daga cikin rukudan addinin musulunci guda biyar sannan kuma ɗaya daga cikin falalan azumi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yake cewa kasantuwansa wani kofofi a cikin aljanna kofa musamman wanda aka tanadawa mai azumi ana ce da shi rayyan ko azumin nafila ko azumin farilla don mutum ya azumi shi wannan kofa musamman an tanadawa masu masu yin azumi falololi da dama wanda hadisai yake nunawa kai hadisin da yake cewa a gaggauta bude baki duk lokacin da mutane suka gaggauta bude baki to ba za su gushe da alheri ba sannan kuma akwai hadisi na gaba da yake cewa a yi sahur shine a tashi cikin dare a yi sahur annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane matakar in suna sahur shi ma haka ba za su rabu da alheri ba to wayannan duk hadisai da za su kai hadisi sama da 20 ko talatin duka suna nuna falalan watan mai alfarma shine watan ramadana da saboda haka ibada ce wanda allah subhanahu wataala ya sanya tare da attakawa a ciki sannan kuma tare da ikhlasi domin idan mutum ya ga dama zai iya ci abinci ya fito ya ce yana da azumi amma tsakaninsa da ubangijinsa shi yasa ladan ubangiji subhanahu wataala ya dauke kayansa yake cewa ni zan sakawa duk wani mai azumi idan mutum ya azumin rana ɗaya don fi sabilillahi to ubangi subhanahu wataala ya tada na masa gidan aljanna to saboda haka mu azumci wata mai ramadana Allah subhanahu wataala sa mu dace Allah subhanahu wataala ya karbi ayyukan mu sannan kuma halin da muke yanzu mu ɗauki azumi shine ya zama wasila muna neman gafara ubangi subhanahu wataala ya gafarta mana sannan kuma ya ɗauke mana damuwan da muke ciki da kuma halin da muke ciki ya kasance dukkan laifukan da muka yi mu koma ga Allah subhanahu wataala la'alla da al albarkacin wannan azumin Allah subhanahu wataala zai sauke mana mu samu lafiya da kuma zaman lafiya a kasar mu Allah subhanahu wataala ya zama karbabbe a gare mu To a takaice wani jirgin sojin Amurka ya kama hanyar Bahar Rum jiya Lahadi don kaddamar da aikin kafa dandamalin sauke kayayyaki a yankin gabar teku a Gaza wanda zai zama wata mashiga ga motocin dakon kayan jin kai da za a raba wa falasdinawa da ke fama da yunwa sai dai jami'ai sun ce za a iya daukan tsawon watanni biyu kafin a kammala aikin Shugaban kasar Isra'ila Isaac Herzog ya halarci taron bude gidan tarihin tunawa da kisar kiyashin da aka yi wa Yahudawa a Amsterdam a jiya Lahadi a tsakiyar zanga-zangar kin amincewa da kisar dubban Falasdinawa da Isra'ila ta yi a Gaza. To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu da Banawi sai kuma injiniyan mu charles Charleston ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri da fatan an sha ruwa an yi safur lafiya ne kai. <laughs> Wassalam.